وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم sai ya koma gefe ya kawar da kai daga gare su ya ce ina tsananin baƙin cikin rashin yusuf baƙin ƙwayar idonsa ya koma fari saboda yawan kuka da ya yi na rashinsa ya zama yana cike da baƙin ciki da damuwa amma yana ɓoyewa mutane baƙin cikinsa